إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba goma ga watan ramadan alif da dari hudu da talatin da shida wace ta yi daidai da goma sha biyar ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani wato suratul anfal surar ganima wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga abu ya obai da tafnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a kaduna a jiya cikin lutufin allah subhanahu wa ta'ala mun kwana akan aya wato ta goma sha tara ko kuma ta ashirin allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi muminai akan wajabcin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a sannan mun yi bayanin ayoyi da yawa waɗanda suke nuna wajabcin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a domin saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan jefa al'umma cikin musiba ya faru a lokacin Umar an Khattab radiyallahu an an girgiza ƙasa girgiza wata umar ya tara mutane radiyallahu anhu yake cewa idan wannan ƙasa ta sake girgiza kamar yadda aka girgiza ta lan usakina kumul arda abadan ba zan zauna garin madina tare da ku ba har abada domin wannan girgiza da aka yi akwai dalilin da yasa aka yi haka don haka kowa ya je ya gyara aikinsa kenan abinda muke iya fahimta barin sunna ɗaya al'umma su bar sunna guda ɗaya wacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta to yakan kai su zuwa ga musiba to yanzu ba ma maganar sunnar ake ba a'a akan yi ado ai kawa da sabon Allah subhanahu wa yanzu misali kalla a America wani gari ana kiran shi eh, oland a yankin Colorado wai akwai wuri da 'yan luwafi suke taruwa sukan taru su sheƙe ayansu da kuma waɗanda ya zanto suna auren jinsi sukan taru su sheƙe su batse su lalace sai wani yaro ya ɗauki bindiga ya buɗe wa mutum arba'in da tara wuta ya kashe su hamsin da uku suka jiggata to shi sa kaga yawan saɓon Allah subhanahu wata'ala da mutanen nan suke yi akwai wani fasto ne a Amerika amma ya mutu shi har kullum baya tare da gwamnati daga cikin abin da yake faɗa ya ga musibin sun yi yawa musiba kar kan musiba sai yake cewa ba komai ba ne ya haifar da waɗannan fitintinu a ƙasar amerika idan ba yawan sabon allah da ake ba subhanahu wata ala. faso ne faɗi wannan magana to kuma ƙa'ida ita ce idan wanda ya san allah subhanahu wata ala ya saba ma allah to allah yakan ɗaura wanda bai san shi ba kuma sai ya gana ma wanda ya san shin azaba wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wa a don haka dole ne komin karancin sunna komin kankancinta wato kada ka raina ta domin idan ka bi ta akwai riba guda biyu za ka samu lada wurin Allah subhanahu wa sannan kuma za ka ci amfanin wannan biyayya da kai saboda duk mutumin da ya nuna wa mutane sunna kuma suka yi koyi da ita to idan mutane sun kai miliyan ɗari daga cikin duk wanda ya aiki da wannan sunnan shi ma yana da lada wanda ya nuni akan wannan aiki hakan zunubi sabo ya tabbata a cikin sahih ai kaga ɗaya daga cikin ƴaƴayen annabi adam alaihi salatu wassalam malamai sun ce qabila ne shi ya kashe habila ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wani rai da za a kashe yau a duniyan nan face shi wancan dan adam na farko yana da zunubin fara kashe rai da ya sunanta wa mutane kaga ko ashe aiki bai ba don haka addallu ala alkhairi ka fa'il don mutumin da zai ɗaura mutane akan alkhairi kuma su koyi su bi to kamar shi aikata sannan al'aqs a dungure kishiyar haka duk kuma mutumin da zai daura mutane akan shirka da saba ma Allah da bid'a to duk abin da suka yi shi ma yana da commission na sabon Allah subhanahu wata'ala a don haka shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la anhu wa antum tasma'un wato kar ku kasance ku bai wa Allah subhanahu wa baya bayan an kira ku kuma kuna jin kiran ga kiran an yi amma ku juye ku ki saurare to za mu tashi akan aya ta 21 wala takunu kalladin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الله سبحانه وتعالى يتي wala takunu na qalu sami'na kar ku kasance kamar mutanen da suka ce mun ji wa hum la alhali ba su ji kamar yahudawa yahudawa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin su wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum واذكروا ما خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أتم تلك سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم يا الله منجي أما من صابا بازاموا بأبن دقيقي سوبا a don haka ku musulmai kar ku kasance kamar mutanen da suka ce mun ji alhali kuma ba su ji ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ya ce sune wasu mutane daga ainihin banu sun ji alkur'ani an kira su zuwa ga alkur'ani amma ba su yi imani da shi ba sannan ibnu ishaq yake cewa wato humul munafiqun su ne munafikai har kullum ana kiran su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba su ji ba ibnu jarir yake cewa rahmatullahi alai humul mushrikun su ne mushrikai to ko yahudawa ne ko mushrikai ne ko wasu al'umma ce daga banu abdullah kamar yadda abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ma ya faɗa ko ma dai wane ne don mutumin da ya ji ya ji ya gani ya ƙi gani shi ma aya ta faɗa kansa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون دون ده يبي الله سبحانه وتعالى يبي أبند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أمرني تو ودنا سوني سكري بتا أنا الدنيا دكما لاهرة قلوبك وقعت كن آيوي مبنبنتا sahabbai saboda tsananin bin umarnin Allah subhanahu wata'ala tsananin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai abinda ta ta yanki aya za ta sauka amma sai kaga nan da nan sun rikida sun bi abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni dauki misali kamar a aya da ta zo tana haramta giya Allah yana cewa innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أكتي ألوكة سنة ما كان بيني wasu daga cikin sahabba radiyallahu anhum domin lokacin ba a haramta ta ba suna cikin barasan sai ga wani ya zo a guje ya ce masu ya ma'asharan nas ya ku taron mutane innal khamra qad hurrimat biyan nan da kuke sha yanzu aya ta sauka an haramta ta rawun yace sai kaga wato titunan garin Madina gaba daya da giya haka tamkal an catatar an kuma rabu da ita kenan har abada an yi sallama da ita kaga ba su baiwa kansu uzuri su ce to ai yanzu tunda yanzu haramcin ya zo bari mu dan yi a kore a sha da kalari misali mu dan ci gajiyar mu sannan daga baya sai muyi a'a haka lokacin alqibla da aka canza ta aya kai tsaye ta sauka qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها waje haka شطر المسجد haram suna sallah. shi yasa in ka tafi Saudiya yanzu akwai masjidu al wanda ga qiblan nan ga kuma nan wa in kana ita tsohuwar sun dan shafe saboda mutane sukan je suna kokarin su yi tabaruki su yi kaza da sauran a don haka suna cikin sallah wani yanzu ya musu kai innal qibla tu'wilat al qibla dai yanzu an sauya ta don haka kai tsaye daga baitul maqdis ke isra'ila yanzu sai suka karkato suka koma suna kallon abin nan ka'aba wacce take garin saudiya yanzu to kaga ashe kenan mutanen nan kamar da da islam yake faɗa rahmatullahi alaihi taymiya ba za ka samu irin su ba a doron duniya domin idan da mu ne sai mun kawo uzuri in mu ne sai mun kawo hanzari saboda mu duniya muka samu gaba ba Allah muke wa aiki ba sai kaɗan daga cikinmu ba kuma neman dacewa muke ba sai 'yan tsiraru daga cikinmu don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalilun min ibadi yashqu 'yan kaɗan ne daga cikin bayi waɗanda suke godiya na sha buga misali yanzu misali malakul maut ya sauko tsakiyar masallacin nan ga mu dai kowa da azumi a bakinsa kowa kuma fatansa ya dace a duniya da lahira Allah ya rufa masa asirinsa a duniya ya kuma yi mutuwar shahada sannan ya shiga aljanna malakul maut ya sauka Ya yace ya jama'a Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni wurin ku a yanzu a yadda kuke dinnan dukkanin ku gaba daya za a ɗauki rayukan ku daga nan sai makabarta amma kowa zai shiga aljanna wani musa ya juya ya motsa saboda bai shirya ba saboda zai tunani to shi kenan yanzu ni daga nan ba zan koma musawa ba shi kenan an ɗauke ni bai shirya ba a don haka dole ne mu gyara ayyuka jama'a wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'u inna sharra dawa inna sharra dawa dawab inda Allah as-summul bukmul ladina la ya'qilun Allah inna sharra dawab inda Allah lalle mafi sharrin halitta dabba a doran ƙasa idan aka ce dabba ya taka ya dubu yana takawa dabibatan dawabu dabbobi kai ma dan adam malaman mantiq suna kiranka dabba su ce da kai haiwanun amma nafiq dabba ce amma mai magana a don haka mafi sharrin halitta na mutane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala asummu bebaye albukmu kurame layi a yaqilun waɗanda ba su hankalta ba su gane yadda al'amura suke Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin waɗannan kafirai ne domin a wurare da daraba Allahu matalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay' ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء أينما توجيه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ba za su daidaita ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala can kuma yake cewa masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani masala afala tazakkaru wannan mutum ne wanda yake gashi makaho baya gani wannan kuma yana gani wannan kurma ne wannan baya ji wannan yana ji za su daidaita ba za su daidaita ba a don haka mafi sharrin halitta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala su ne kurmaye bebaye waɗanda ba su hankaltan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba su hankaltan irin kiran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake can kuma yake cewa inna sharra dawab inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun mafi sharrin halitta a doran duniyar nan su ne waɗanda suka kafirta kuma ya zanto ba su imani ba ashe kenan kai har kullum kamar yadda nake faɗa babu ɗan gata a doran duniya irin kai da Allah subhanahu wata'ala ya yi ka musulmi kuma yayi ka kasancewa shi ya halicce ka sannan kuma kake yi don neman yardansa duk wani mutum wanda ba irin ka ba to bai kai ka matsayi ba to amma ririta abin da kake a kai shine aiki domin ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alaihi innamal a'malu bil khawatim ayyuka kawai ana lura da akan mai mutum ya cika a haka kada ya ruɗe ka yawan sallah kada yawan azumi ya ruɗe ka kada yawan zakka da hajji ya ruɗe ka har kullun nemi taimakon Allah ka mutu akan yadda ka faru inna sharra dawab inda Allah summul bukmul ladina la yaqilun walau alima Allah ولو علم الله فيهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله سبحانه وتعالى يتي ولو علم الله فيهم خيرا da dai Allah subhanahu wa ta'ala ya san a cikin imanin su akwai wani alkhairi wanda za su yi wa musulunci to la da ya ji da su wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kasantuwa babu alheri a cikin imanin su kamar yadda aka gaya wasu mutane can law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum ai kada ku damu da rashin shigowan su cikin ku da ma sun fito cikin ku din babu abin da za su kara muku idan ba banna ba sannan da za su saura a baya suna ƙoƙarin haifan muku da fitintunu a cikin gidaje don haka kar ku samu damuwa dan ba su zo sun shiga cikin sahunku ba kenan sai Allah subhanahu wata'ala yake da Allah ya san cewa akwai wani alkhairi tattare da imanin su da ya ji yadda su maganan sun gamsu su gane walau asma'ahum da kuma ya ji yadda su wannan alqur'anin la tawallau har wa yau da ba za su yi aiki da shi ba da za su ba da baya wa hum mu'ridun alhali suna masu kau da kai daga barin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake kenan kaga yadda nake faɗa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya barka da musulunci ko bai baka kuɗi ba ka daga hannu ka ce Allah na gode maka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya barka da lafiyarka ga musulunci ko babu kuɗi ka daga hannu ka ce Allah na gode maka saboda wani ba lafiya babu kuɗin kuma ga kafinci abun ya masa yawa to kai ko ga musulunci babu kuɗin ne kila babu lafiya amma har duk da haka sai ka gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima domin ba da kuɗi ake siyanta ba dan zaka iya gane cewa ɗan ƙanƙanin abu shi ke kai mutum zuwa ga ainihin musulunci sannan ɗan ƙanƙanin abu shi ke sa mutum ya ridda akwai wanda ake ban labari Allah ya mana tsari musulmi ne a da amma sai shaitan istahwaza alaihi shaitanu fa ansahu Allah. shedani ya tafi da zuciyarsa sai ya mantar da shi Allah subhanahu wataala shi kuma abin da ya jefa masa shubha mun karanto da kuna a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai fita hijira daga makka zuwa madina ya umarci ali ibn abi talib radiyallahu an da ya kwanta akan katifarsa muna fahimta wai wannan kissa shine yake tuhumar annabi iyazan billah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ai wannan rashin imani ne yaya ka san za a kashe ka kuma neman ka ake yi sannan ka ɗauko wani kace wai ya kwanta akan kashi baka wannan abu zai sa ya ba musulunci kaga dan abu kaɗan ya ja shi zuwa ga santi sannan kuma ta wancan bangare kuma sai kaga wani mutum dan abu kaɗan sai ya kawo shi musulunci akwai wani pastor ne abin da ya shigo da shi musulunci a lola ya tafi jerusalem duk inda za su shiga cikin gidan yahudawa ba za a bari ba sai sun yi alola sannan kuma sun ga yahudawan nan ba wai da tishu suke tsane ainihin bawali idan sun yi ba tsarki suke yi kamar yadda mu muke yana sai ya samu wani dan kasanmu a can sai ce nuna mani irin wannan alolan yaya kuke yi ya nuna masa ya ga irin yadda yabba yahudan nan ya umurce su da shi haka suke yi sai ya tara yan uwansa fasoje ce jama'a to fa ai musuluncin mun baro shi a gida idan ya zama na abin da muke yi a nan shi ake yi a can to addinin mun baro shi a gida don haka lallai kowanne daga cikin mu ya san abin da yake ciki kawai yana dawa ya musulunta ya ajiye takarda babu irin yadda ba ba ana tattalin nashi in baka yi kaza ba za a yi kaza amma dan kankanin abu Allah subhanahu wata'ala ya haskaka masa annuri don haka sai gane gaskiya kenan kaga walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum da Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa a cikin imanin su akwai alkhairi da ya jiyar da su alqur'ani amma walau asma'ahum kuma inda ma ya jiyar da su sun ji sun gane la tawallau da za su bada baya wa hum mu'ridun alhali suna kauda kai irin waɗannan abubuwa sun faru da yawa abu lahab aya ta sauka sai masa bishara da wuta da shi da matarsa wai sai matar ta dauki dutse tana tambayan abubakar ne rafi allahu an maimakon hankalinsu ya tashi su samu damuwa su ce shin wannan al'amari haka yake sai ya zama da cewa ta ce wai ina sahibinka idan na ganshi sai na rotsa kansa shi ne aka ce wai yana mana bishara da wuta kaga Allah subhanahu wa ta'ala bai nufin ya jiyar da ita ba to Allah muke roƙo ya tabbatar da dugarigin mu akan musulunci ya anshi rayuwar mu akan musulunci ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ilaihi tuhsharun Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani istajibu lillahi wa lirrasul ku ansa kiran Allah subhanahu wa ta'ala ku ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira ku lima yuhyikum zuwa ga abin zai raya malamai wasu suka ce abin da zai raya kunnan shine musulunci wasu kace ce shine imani wasu kace ce a'a shine jihadi to koma dai menene annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi ta ko'ina ba zai faɗi ƙarya ba zuciyar ba za ta yi tantama ba sannan kuma yana tafiya ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى don haka wannan manzo idan ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku abin da yake zanto akwai ɗaukaka abin da ya zanto akwai tsirar ku to ku ansa kiranta wa sani ya ku muminai annallaha lallai Allah subhanahu wata'ala ya hulu bainal mar'i wa kalbi yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilayhi tuhsharun kuma ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala gare shi matabbatan ku take gaba daya dukkanin ku kowa idan ya kare Allah subhanahu wata'ala za a mai ku ne zuwa wurin sa shi yasa yake mai da madakacirai martani za'ama alladhina kafaru allah yub'athu qul bala wa rabbi na thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yaqin duk gaba daya in an kare da wannan rayuwar gaba daya da kowa zai koma wurin Allah ne subhanahu wata'ala sannan yayi bayanin ayyukansa malamai sun yi bayanin ma'anan wa'lamu anna Allah ya'ulu bainal mar'i wa qalbi ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa menene Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan magana al-imam as-suddi rahimahullah yace ma'anan magana anna Allah ta'ala yaqulu bayna al-mar'i wa qalbihi fala yastati'u an umina illa bi idni wa la yastati'u an yakfura illa bi idni ma'anar magana Allah subhanahu wa ta'ala yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa ba zai iya yin imani ba idan Allah bai so ya musulunta ba sannan kuma bazai iya kafirki ba in Allah bai daura masa kafircin ba wannan wani kauli kenan a wani kauli na imamu mujahid rahimahullah yace yaqulu bainal mar'i wa aqlihi hatta la yadri ma yasna Allah subhanahu wa ta'ala ku sani yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa domin tunani a zuciya yake kamar yadda masu hikima suke cewa إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا da tunani da gani yana zuciya ne to Allah subhanahu wa ta'ala yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa a don haka mutum ba zai iya gane wani abu ba sai abin da Allah ya nufe shi da gane a wani kaulin aka ce wa'lamu annallaha Allah ya'ulu bainal mar'i wa qalbi ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa bi ma'ana yakan sha makance muminai tsakanin su da kafirci kamar yakan yadda yakan sha makance kafirai tsakanin su da imani bi ma'ana a dunkule babu wani abu da zai faru a donan duniya sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shi yasa malamai suka ce wannan aya tana mana bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ka kusanci zuwa ga kai kamar zuciyarka tana cikin jikinka ne amma Allah ya fi ka kusanci da ita shi yasa idan Allah subhanahu wa ya so sai kaga abin da da kake ki a jiya yau an wayi gari kana son sa abin baka son shi a yau sai ka wayi gari gobe an wayi gari kana son sa wannan nufi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi sa summi al-qalbu qalban li taqallubi an kira zuciya zuciya ce saboda tana caccanzawa yau ba na yi gobe ina yi yau ba ni so gobe ina so jiya baya musulunci yanzu ya shiga musulunci yau yana musulunci Allah ya tsare gobe ya koma wata hanya duk wannan al'amari ne na Allah subhanahu wataala shi sa ya tabbata a cikin hadisai ya tabbata a cikin bukhari ayan nan tana da dalilin sauka an samu daga abu sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu anhu wata rana ya zo yana sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kira ka bai ansa kiran annabi ba alaihi salatu wassalam annabi ya kira ka bai ansa ba bayan ya idar da sallah radiyallahu anhu sai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yake da shi alaihi salatu wassalam amma da auto shin ashe ban kira ka ba sai ce bala e ka kira ni kuntu usalli ya rasulullah na kasance ne ina sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace shin ashe ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba ya ku waɗanda kuka imani ku ansa kiran Allah subhanahu wa ta'ala ku an kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku Allah bai faɗi wannan ba sai ce Allah ya faɗi wannan sai ce to zan karantar da kai wata sura tana daga cikin manya ko ita ce mafi girman sura a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sa bai ce da shi komai ba sai da yazo zai fita daga cikin masallaci sai ce ya rasulullahi shin ba ka ce za ka karantar da ni wata sura ba hiya azamu suratin fil qur'an ita ce mafi girman sura a cikin alkur'ani sai ce e lallai na faɗi haka hiya sab'ul matani ita ce waɗannan bakwai din abar nanatawa bi ma'ana wanda ake nanata ta ana maimaitawa bi ma'ana fatihatul kitab to wannan dalilin saukan ainihin wannan aya kenan sannan game da abin da ya shafi jujjuya zukata ya tabbata hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Anas dan Malik ya sami Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya Rasulullah amanna wa saddaqnak fa hal takhafu alaina ya Rasulullah mun yi imani da kai mun gaskata maka shin akwai wani abu da kake jiye mana tsoro ya Rasulullah Annabi alaihi wa eh, abun da nake jiye muku tsoro wani abu ne guda daya zuciyar nan da kake gani baina asbu'aini min asabi'ir rahman tana tsakankanin yatsu ne guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala ha kaifa yasha Allah yakan jujjuya zuciyar yadda ya ga dama yadda kuma ya so a don haka wannan shine abin da nake jiya muku tsoro ya zanto kun musulunta kun gaskata ni Allah ya yi muku tsari da komawa kafirci bayan imani ya zanto Allah ya juya zuciyarku kun bar wannan abu da kuke a kansa ashe shi sa nake cewa wai dan kana yawan sallah kana yawan zakka yawan hajji yawan azumi wallahi dan uwa kada ya rude ka har kullum ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala domin ba dabarar ka bane ba tsinin ka bane ba karfin ka bane mai sauki ne a wayin Allah subhanahu wataala al'amarin ya canza idan ka koma cikin abin nan alkaba'ir ya kawo kissan wani mutum mu'azzin ladan ladan ne ba shi da aiki sai kiran sallah amma a lokacin in ya taka manara hasumiya zai kira sallah akwai wata yarinya wacce yake ainihin yana ganinta yana ganinta a gidansu yana leƙe sai ya zanto mashin so ya caki zuciyarsa na wannan yarinya sai ya je gabatar da kansa ta ce a'a ai ka san bambancin addini ba zai sa iyaye nasu bani kai ba sai ya ce to in dan wannan ne matsala babu damuwa shi yanzu zai iya barin musuluncin ya zo domin ya aure ta ya bar islama ya bar kiran sallah Allah ya yi mana ƙari ya kuma mutu akan kafinci kuma bai aure yanin ba na ba ku irin wannan kisa ya faru da wani yaro wai ana kiran shi bashir wani aboki na ke bani labari ce abokinsa ne tare suke karanta ainihin bible suna kokarin faɗakar da mutane domin su mutane bayani yadda abai wannan bawan Allah aka ba shi kuɗi aka yaudare shi da mata kafin a zo a ba shi kuɗi a yaudare shi da mata yarinya ce ya gani ya ƙyasa amma ita ba ta kalla alƙibla sai ya gabatar da kansa sai ta ce to ai iyaye na ba za su bari ka aure ni ba sai da suka fahimci ya burma sosai ya riga ya yi nisa sai suka ɓoye yarinya suka ce to ya kamata tsakaninmu da kai mu je mu roƙi Allah mu ga wani addini da gaskiya su suka tura yarinyar ta gudu ya je irin nashi addu'o'in a nashi kenan cewar sai Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyanar da yarinya ba dama yaudara ce sai suka ce to su za su irin nasu da suka yi kuwa dama tun da dama su suka tura ta sai ga ta nan suka kira da ta zo sai suka ce to kaza in har kana so a yi wannan abu sharaɗi shine ka bar abin da kake akai ka dawo wannan saboda kai kayi ba a ga wani ci ba amma ga shi mun yi mun ga mun kai ga ci in har kana so ka bar wancan abu ka dawo wannan Allah ya mana tsari malam bashiru ya bar abin da yake akan sa na haske da imani da alqur'ani yayi da ya koma can wai shi ma ya zama dan wani karamin rabra ana bashi mata ana bashi kuɗi wata yarinya tana makautaka da wani talibul ɗalibin ilimi shi kuma kullun duk dare yakan tashi yayi tahajjud yana karanta alqur'ani idan yana karanta ƙur'ani, takan samu damuwa domin akwai abin da su suke kiransu devotion a wurin addu'o'i ba ta iya yi sai da safe ta samu wannan yaro ta ce wai me kake karantawa da daddare wanda yake hana ni na addu'o'i yace alqur'ani ne ne ina kokarin ya hadda ne don haka ina tilawa wanda na haddace in gyara wanda ban haddace ban samu ya zauna sai ta ce za ka iya bani transliteration ya nemo mata ya bata ta hanyar wannan abu ta musulunta ta zo ta samu bashir wanda a jiya ga a inda yake a yau ga inda ya koma ta ce kai addinin ku dama shi ne gaskiya har za ka zo ka yi watsi ka shiga wannan abu wanda ba za ka iya samun nasara cikinsa ba shi abokin nawa da yake ban labarai ce ina ta masa bayani ka bar wannan hanya ka bar wannan hanya saboda ina ji maka tsoro kada lantarki ta dauke yace ai akwai batiri yace ina ji maka tsoron kada a zo a rasa batiri don in ba batirin da za a haska toci la ai ba za a ga haske ba in takaice muku bayani bashiru ya zo zai mutu sa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ke ba wa abokin labarki bai taɓa ganin mutuwa ta tashin hankali irin wannan ba ya zo sai ya karanta ayar qur'ani gaba ɗaya ran ana kokarin ja ya karanto qur'ani ya karanta waƙar coci ya karanci qur'ani ya yi waƙar coci ƙarshe ya mutu da waƙar coci a bakinsa abinda zai ɗaga maka hankali baban shi liman ne Allah kai mana tsari sai ya ce to ku ɗauki abin ku tunda mu ba akan hanyar mai da wannan al'amari akwai tashin hankali a cikinsa don haka wa'alamu alamu ku sani Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala yahulu bainal mar'i wa qalbi shine yake sha makan cewa tsakanin mutum da zuciyarsa ya tabbata a cikin musnad daga Abd ibn Humayr radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da yawa yakan yawaita addu'a ya ce Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah mai caccanza zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka sannan a cikin sunan wa in kana a cikin isnadin akwai li annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan ce allahumma ya waliyal islami wa ahli ya allah mai musulunci mai jibintan musulunci da ma'abutansa sabbitna na alal islami hatta nalqa ya Allah ka tabbatar da mu akan musulunci har sai mu haɗu da kai a don haka yadda nake cewa riri ta abin da tarerayen abin shine aiki ba wai ka samu ba kamar qur'ani kaga qur'ani waɗanda Allah ya ba su kan ce haddan ba wahala amma riri ta shine wahala menene riri ta yawan tilawa yawan takara bibiya saboda wallahi kamar yadda hadisi ya tabbata alqur'ani ya fi ainihin raƙumi inkewa a cikin bayansa daga zuciyar ma'abocinsa musamman in haddan ya zanto dama baka yi ta da kyau ba sai ka neme shi ka rasa ka ji kamar baka yi ba to ba haddar bace wahala amma riri ta alqur'anin ya zauna nan ne wahala take to haka musulunci haka addini ba wai dan ka tsinci kanka musulmi ba a'a shi yasa wanda suka san kiman musuluncin daga magabata sukan ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah shi yasa kuma Allah ya nuna maka kyauta ce musamman ba kowa yake ma ba faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كي كان كون هسكين فتلع ba za ta taɓa bikewa ba har abada don haka sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wurin ririta ta ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi hadisin Nuwas bin Sam'an yana cewa ma min qalbin illa wa huwa baina asbu'ain min asabi'ir rahman babu wata zuciya daga cikin zuciyar dan adam ko kuma aljani baki tana tsakankanin yatsun Allah ne subhanahu wa ta'ala fa in sha'a hada in yaso ya shiryar da shi wa in sha'a azaga in kuma yaso ya bar da shi halin da ake ciki kenan sannan ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hawa yau rahmatullahi alai hadisin aisha radiyallahu anha take cewa ya rasulullah daga cikin addu'an da kake yawaitawa kana cewa allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya allah mai caccanza zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka annabi tsoron me kake yi bayan allah yayi ka annabin allah kuma ga musulunci ya baka sai ce e abin da yasa fala ya amalu makrallahi illa alqawmul khasirun babu wanda zai amince ma talalar Allah subhanahu wata'ala sai wanda ya asara mai sauki ne a wurin Allah ya canza ta don haka ina jin tsoro kaga annabi salam Allah ba zai canza zuciyarsa daga musulunci zuwa kafirci ba amma in shi yana da wannan tsari tsarin da tsoron to yaya kake tsammanin ni da kai ya tabbata har wa yau a cikin musnad imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alai hadisin na ummu salama ne radiyallahu anha ita ma ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene hikima menene sirrin da yasa kake yawaita faɗin wannan addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini ya Allah ya mai caccanza zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka sai yace eh saboda zuciya tana tsakankanin yan yatsun Allah ne subhanahu idan ya so ya shirya idan ya so ya bata sai ta ce to ya rasulullahi ko ya mani wata addu'a wacce in Allah ya yarda Allah ba zai batar da ni ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace to ga abin da zaki dinga cewa Allahumma rabban nabiyyi Muhammadin ya Allah mahalicin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اغفر لي ذنبي يا الله كغفرت من ذنوبينا وأذهب غيظ قلبي يا الله كياي من تشرينا وندك دامونا وأجرني من مظلات الفتن ما أحيدني يا الله كقبتر دني لك دكا وتو بتتم فتنتنو وند ذات ذو أتي سن أوكيني سن يما جوجوا دني سن بدني الله كنيسا تدني لك إيه وأنا فتنتنو don haka wannan addu'a yana da kyau mutum musulmi ya yawaita ta Allahumma rabban nabiyyi Muhammadin ighfir li dhanbi ya Allah ka gafarta min zunubaina wa adhhib ghaiba qalbi wa ajirni min mudillatil fitan ma ahyaitani Allah ka nisantar da ni daga fitintunu wanda za su fadda mutum bayan Allah ka riga ka shirya saboda yana ɗaya daga cikin fitintunu wanda za a ce sun ɓadda mutum ka ɗauki makami da sunan jihadi ka samu mutane suna masallaci suna sallah ka kashe su wani na karatun qur'ani ka bindige shi wani na cewa la ilaha illallah ka masa yankan alqur'ani abin nan yankan rago ga qur'ani a hannunsa to me kake so ya faɗa ya shiga musulunci me kake so ya fada to wannan yana ɗaya daga cikin mubilla abubuwan da za su zo fitintunu su ɓadda kai kai kaga kamar daidai kake amma kuma ba ka musulunci kake ba Allah muke roƙo ya mana tsari ya tabbata har wa yau wato ainihin a cikin hadisai da yawa irin waɗannan ma'anona waɗanda yake matuƙar al'umma ba su jajirce ba sun tsaya to lallai akwai yiwuwan su fada cikin tasgaro ko ko fitintinu daga wurin Allah subhanahu wataala shi yasa har kullum ka ɗauka babu ni'imar da Allah ya baka irin musulunci kuma ba zai baka wata ni'ima irin musulunci ba akwai wani mai kuɗi a America duk da ɗan adam yake nema a duniya Allah ya bashi yace shi ba kuɗi bane matsalarsa ba menene bane matsalarsa amma matsalarsa in ya mutu bai san inda za shi ba wani ya bashi ansa cikin musulmi ce a'a mu an gaya mana inda za mu in mutu akwai wani mawaki wanda daga baya yake kiran kansa yusuf ko a fanni ne ko menene sunansa asalin ba amerika ne duk kudin kudi da ake nema Allah subhanahu ta'ala ya ba amma ka tsaya ka ji abin da yake cewa yace na sanya manyan takalma na yi tsammanin ko sa'ada arziki a cikin manyan takalma ne sai na gaba shi bane dan sai sa maka takalmi takalmi na kan dubu ɗari biyar to in kai converting dubu ɗari biyar zuwa kuɗin na janar miliyoyi nawa zai baka ya sanya maka yace na yi tsammanin arziki a cikin sanya sarƙa ne na sa ban gani ba na yi tsammanin arziki a cikin hawa dan kareriyar mota ce ban gani ba na yi tsammanin arziki a cikin gina tankame man gida ne ban gani ba na yi tsammanin arziki a cikin tara karnuka ne ban gani ba amma da na laluba na laluba sai na samu arzikin yana cikin musulunci sai na shige shi sai ya tsaya irin waƙoƙi da ya dinga yi ta can ya koma musulunci yake mawaƙa har zai ya zama akwai shekarar da aka hana shi zuwa ingila aka ce waɗanda addan amma a lokacin da yake waɗancan waƙoƙin ba a hana shi ba don haka har kullum jama'a ka nemi taimakon Allah akan wannan musulunci babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wanda ya wuce wannan musulunci na'am واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة يا قوم سلميك جزء روة فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة fitinar idan ta taso ba za ta shafi waɗanda suka yi a keɓe wa'lamu ku sani anna Allah shadidul iqab lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin uquba ne fitina idan ta tazo ba wai azzalimin kadai take fada ma ba a hau wanda ba ruwansa dazu na wuce ta rana ba na muzawa sai na tuna wata hadisa a bariya biyu wasu anan da muke karatu da su a Marka sun san abin ya faru muna bare masallaci muna wucewa bindiga yadda ka san wato a maiduguri wanda ke ban labar ce bai taba ganin fitina da tashin hankali irin wannan ba yan sanda uku akan wannan rana ba an kashe su ina shan wani abin ya faɗo to kaga wannan wata fitina ce wacce wasu ne suka tsokano kuma kowa ya shiga ciki a nan in markaz muna karatu wata ran sai muka dinga jin bindiga ta ta ta muna fitowa aka ce wani ne aka bi shi har gida aka bindige a don haka wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina ba wai azzaliman kaɗai take faɗa ma ba har wanda ba ruwansa za ta shafa wa'lamu muku sani anna Allah shadidul iqab lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin hukuma ne nan masallaci ni ban san adadin mutumin da ya kira ni ba ce malam wallahi mu dai mun dan abin ga saboda crowd wato turmutsi da kowa ya yawa a masallacin kuma muna da tsora saboda abun da zai kai ya dawo shi yasa yanzu mun dan koma kananan masallaci saboda sai kura ta lafa da yawa ba za adadin su ba Ko kowa zai ce maka masallaci yake tunani masallaci saboda an shiga firgici an shiga tashin hankali za ku tuna da sanin ku bai yi nisa ba akan zo a yi layi ga juma'a hadisi ya tabbata cewa duk mutumin da ya ce da dan uwansa yi shiru liman na kubba faqad laga juma'a ki ta koma zaha amma ana kubba din babu yadda za a yi saboda bala'i wasu sun jawo ta fada kan al'umma haka za a yi layi ana binciken mutum ɗai ɗai ɗai ɗai in an ji wani abu ya ce kar a bincika a da can idan misali ka yadda tsuntuwa yadda ka misali ko kuma irin walet din nan ka yadda ita ko yar bakalle da ka misali ta faɗi ba za ka je ka dawo ka same ta ba amma yanzu za a kira ka ce Allah kama da mana zo ka dauki ledan ka kama ta wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina in ta taso ba wai azzaliman bane kawai za ta abin ga bala'in da ya faru a maiduguri akwai wani bawan Allah kila ta yana cikin taron nan ya ce min ya koma unguwarsu a maiduguri saboda masifa ta yi masifa wallahi bai gane uwan shi ba Uwan shi da ta haife shi yace bai gane ta ba sannan ya ce duk layin in ka ga matashi sai dai wanda ya tsallaka ya gudu amma duk da tawa ne kawai akwai mutumin da ake ban labari uwarsa da ta haife sa yadda sura in kana neman sura ta alkiyama in ka koma mai dugurin nan kar ka nema a wani wuri ka tsaya uwarsa da ta haife sa shi yana son ya tsallaka ita tana son a tsallakar da ita ƙarshe ce haka ya gudu ya bata uwarsa da ta haife sa yau mai yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani a mai dugurin nan da kake ji uwa ta kashe ɗanta a lokacin da suka shiga rani sai ga 'yan boko haram nan sun zo to gudun kada a yi hudu babu yaron na kuka yana kuka ta sanya tawul ta danne shi ta makari har sai da ya mutu kai duk fatashin hankalin da kake ji ba baka ji ba wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari in ba su irin mai gurin ba a don haka wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum ku ji tsoron wata fitina ba wai azzaliman bane kadai za ta samu har wanda ma ba ruwansa fitina za ta tafi kai karan tsekar ka yi fara. salloli da muke yi a waɗancan wuraren idan bakin Allah ne yake ayi ba za a yi ba saboda jini ya riga ya hai a mai dugori muna samun labari daga 'yan wurin akwai juma'a akwai masallacin da an mamanta yaushe ake juma'a an manta an daina wace maganar tafsiri tafsiri samun wuri jumu'ar da ta zama farilla an daina yi maganar salawatu khamsi masallaci ya zama kango an kulle saboda an mai da wurin nan ne ake kokarin in an haɗu a da bikin jino don haka duk mutumin da yake so ya zauna lafiya ya bi Allah subhanahu hadisai da dama sun tabbata Allah subhanahu ya ba mu labari ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da imamu ahmad ya rawaito rahmatullahi alaihi ta hanyar Uzaifa ibn al-Yaman radiyallahu an annabi yace wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wallahi ko dai ku yi umarni da kyakkyawan aiki ko dai ku yi hani da mummuna aw la yusallitanna Allahu alaikum shirarakum ko kuma Allah zai daura ashiraran ku akan ku fayad'u khiyarukum bayin Allah zababbi daga cikin ku za su yi addu'a fala yustajabu lahum ba za a samu su ba ba ya faru a lokacin ma awalan ma asabatkum musibatan qad asabtum mithlaha qultum anna hadha wai wannan musiba daga ina ta ina masallaci zaka zo munajati amma ya na not Ba baka da security baka da immunity to ina ne za kai hatta dokar kasa da kasa irin ta maguzawan yahudawa an ce abin da ya shafi masallatai da majami'u na arna in dai mutum ya shiga wurin to dama can ka'idar musulunci haka take ba a kai masa haji amma sai zama na babu kuma inda ya zamo shine wurin daɗin kai hari in ba masallaci ko cikin wannan musiba ce kuma sakamakon abin da mu suka haifar mana ya tabbata har wa yau a cikin musnad imamu ahmad rahmatullahi alai wa abinda isma'il bin ja'far ya rawaito radiyallahu an a wata riwaya yace aula ya ba Allahu alaikum qauman ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya daura muku wasu al'umma ثم تدعونه sai ku ta zuba addu'a ku ta zuba addu'a fala kuma Allah ba zai ansa muku ba ya tabbata a cikin kitabun zuhur na Imam Ahmad rahmatullahi alai Allah subhanahu yana cewa lallai ku yi ma Allah ta'a subhanahu domin albarkar Allah ba ta da iyaka la'anarsa kuma takan riski ɗa na bakwai wanda mutum ya haifa waɗannan suna da yawa hadisai da yawa ya tabbata kuma har wa yau cikin abin da Abdullah bin Numayr ya rawaito radiyallahu an daga Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alai yana cewa in kana ar-rajulu la yatakallamu bil kalmati ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yasiru biha munafiqa mu a zamanin mu in ji Abdullah bin Numayr mutum yakan faɗi kalma a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kalma guda ɗaya sai ya zama munafiki mu gane wannan munafiki ne amma ku yanzu sai in ji mutum a majalisi ɗaya ya faɗi irin waɗannan kalmomi guda hudu ba akwai su ba muna fito na fito da Allah cikin saba masa mutum yana sabon Allah wai daɗi yake ji wai har mutum ya buɗe wuri ya buɗe hotel a dinga masha'a kaga wai musulmi ne har ma a tsawon wuri ba a yi shaye-shaye a yi abin da za a yi da mata wai ji da kuɗi yake nema ai babu yadda za a al'umma zauna lafiya duk wannan tsadan kaya da kake gani sakamakon abubuwan da hannayenmu ne suka haifa saboda matukar ba mu canza ba wannan canjin da ake magana kada ya tsammani za a same shi halin da ake ciki a yau mutum nawa ne wanda za ga a bara zai iya raba buhu ɗari amma a bana ya wayi gari ba zai iya ba sakamakon wasu ababe da wasu mutane suka je suka tsokalo a don haka dole ne mu gyara ayyukanmu ya tabbata daga ummu salama radiyallahu anha cikin musnad imamu ahmad muhammad hanbal rahmatullahi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza zaharat al ma'asi fi ummati idan zunubi sako ya bayyana a cikin al'ummata ammahumullahu bi azabin min indi to Allah yakan game su gaba ɗaya da azaba daga wurinsa sai ta tambaya to har ma da bayan Allah na gari yace eh hadda bayin Allah na gari kowa abin zai shafe sa daga bisani kowa kuma sai ya kama alƙiblarsa in ka musu dama kana kyakkyawan tafarki shikenan dan aljanna ne kai in ka musu Allah ya tsare dama kana kan zunubi to shikenan sai mutu ya tafi wuta a don haka kun ga kenan akwai bukatuwar a gyara ya tabbata daga munzir bin jarir radiyallahu an abu dawud shine ya rawaito wannan hadisin rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'as ba za a samu wasu mutane ba waɗanda ana aikata aika aika a cikin su wa fihim rajulun a'azzu wa amna cikin su akwai wani mutum mai ƙarfi wanda zai iya canza wannan banna amma shi ma ya gani ya ƙi gani ya ji ya ji ya bari ana ta yin wannan banna to annabi ce wallahi ba za a samu haka ba face sai fitina ta game al'umma gaba daya ka duba halin da muke ciki mana ayyuka yau inda sahabban nan za su dawo radiyallahu anhum za su yi mamaki wai mu dinnan musulmai ne saboda irin aika aikan da ake yi a cikin musulmai a yau da ya ma uwarsa ciki a cikin musulmai a yau uba ya yi wa ɗiyarsa ciki a cikin musulmai a yau uwa da ɗiya su ciki su riƙe abin su kuma suna alfahari suna bugun yaji a cikin musulmai a yau mutum ya je ya yi zina ya haifi yaro kuma ya dinga barazanan wai kar a kuskura fura mai da cikinsa wai yana so to zina ta zama ado don haka dole ne jama'a mu kiyaye wato mu yi abin da ya kamata mu gyara ayyukan mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ga mai musulunta an ce abin nan a shigo da ita kafin ta zo bari mu fara karatun tambayoyi domin muna dab da da lokaci akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambaya da turanci yake cewa assalamu alaikum please malam i have some question to ask you can i kiss my wife during the fasting wannan tambaya eh, tana da girma yes it's allowed now you can kiss your wife but with the condition that if you accept And if you know that you are not safe, don't even go to that way. Uh, eh, it's allowed. Now, to bismillah a shigo da ita. Eh kusan to da ita tunda muna abin nan. Kina so ki musulunta? Yawa, kina so ki musulunta ko? Kina jin Hausa? Kina son ki musulunta? Daga ina ne? Kasuwan magani? to ya baki aishi musulunci a can ba da kika zo nan eh to ki ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah la ilaha illallah ha illallah muhammadun rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wa'alihi alihi wa sallam to yanzu kin zama musulma menene sunanki cecilia kina son ki canza suna koko kina so ki ci gaba da amfani da sunan nan naki to me yake so ki canza kina so ki canza aisha yanzu kin zama musulma kaman kowa mu muna azumi yanzu sai ma sai ki kama baki daga yanzu ba za ki ci komai ba har sai an kira sallah rana ta fadi kuma insha Allahu za a nuna maki yadda za ki wanka a ina ne ke da zama ok ba ke kai kawo ta to alhamdulillah sai ka abin ka tsaya tana da aure ne ba ta da aure to a samu alhaji haruna mai zaura da yan mata eh sai a dan jira mu kada insha Allah now to tambaya ta biyu ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya don Allah malam a ƙara mana bayani game da halaccin yi wa wani sujjada don girmamawa domin har a wannan watan wani malami a wurin tafsiri yana cewa babu laifi idan mutum ya yi wa malaminsa sujjada domin girmamawa matuƙar ba da niyyar bauta ba ya kawo kissan annabi yusuf to da ya kamata ku samu malamin ne ya muku bayani amma a iya namu sanin shari'ar waɗanda ta gabace mu shari'ar mu ce in har ba ta ci karo da tamu ba amma mu mu tambayan da ka yi ma kowane ne ya halatta mu yi wa wani sujjada ya kawo maka hadisi sahihi guda ɗaya wanda aka samu sahabbai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk malantan malami bai kai annabi malanta ba sallallahu to ya kawo maka hadisi sahihi guda ɗaya wanda aka samu su sahabban nan tun da su ne muke koyi nake da tunani to a kawo maka hadisin da su suka yi wa annabi sujada in an kawo to ya halatta in ko ba a kawo ba to wannan abu bai halatta ba ko da mai rauni ne in ji ɗaya daga cikin kura mai ce a kawo eh ya ce ba ma sahihi ba ko mai rauni ne a kawo mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zadaka eh, Allah ilman wa taqwa Allah ya kara maka ilimi da tsoron sa amin malan ka ja wa samari da yan mata kunne akan yanayin shigan da suke yi kama daga sanya matsatsun kaya a yin wato aski rabin kai da sauransu to wannan wani abu ne wanda bai halarta ba kamar yadda samari suke yi akwai yaron da na gani gashi Allah ya yi shi halkan sauya halitta kosashe amma ya kobare ya jirkice ya saki wandansa wai shi sai ya yi koyi da turawa wannan lalacewa ne bai kyautu ba Allah subhanahu wa ta'ala yi ka saurayi maimakon ya zanto kai kana kokarin koyi da addini kuma ya zanto wai kai kake kokarin ka lalace wani ba yahude ya zo da aski rabin kai da ya zo da rabin kai aski sai annabi alaihi salatu wassalam Ya ce ku gaya miki ba zan yi magana da shi ba sai ya ji ya daidaita askin sa ya gyara ba yahude kenan ba kai musulmi wata rana ina tafiya da mahaifina sai ya ga irin wannan sumar an kwashe nan gaba ɗaya an tala sai ce wai ido na ne ke zagi ko ko wannan abin nan hula ce a kansa nace a gashi ne kawai kaga wannan bai kyautu ba 'yan mata kuma su ma da suke sanya matsatsun kaya wannan bai halatta ba kuma telan da zaka zo kai ma ka taimake ta wurin fadawa cikin banna kai ma ka fada ciki wai har ka ji mace tana cewa breast cup din amin shi ya matse idan telan na dan imani da kawai zai fito ga mace ta gwada ta ce a'a kai zaka gwada ne breast cup din ka matse shi wannan lalacewa ne Allah ya shirya wannan ta aiko ta ce da Allah malam Allah ya kara wa malam lafiya amin malam dan Allah ni ce nake tare da mijina amma wallahi kullum sai ya sa kiɗa ya yi tarawa a na kuma idan na mai nasiha sai yayi fushi kuma malam ina san shi a bani shawara Allah ya saka da alkhairi to zaki ta hakuri ne ki ta lallaba shi ki nuna mashi abin da ya dace ba waƙa ba ce ya kamata ya zanto ya shagaltu da ita ya kamata ya zanto ya su da karatun alkur'ani ne domin shi aka ce tsamar da ke wuta kuma amma hanyar nan da ya daura ki hanya ce ta wuta domin sauraren kaɗe kaɗe yana haifar da munafinci a cikin zuciya kamar yadda abdullahi ibn mas'ud ya faɗa radiyallahu an a don haka sai ki ta mai nasiha ko da zai yi fushi sai ki canza salo ko kuma a'a dama Allah ya ba ku ƙarfi misali ku da daddare a lokacin da ya zo neman shiga inuwar ki ta dare sai ki tsare ki ce masa a'a saboda wancan yanayi gaskiya sai araba da shi ke ma kina da inda zaki gasa shi ana iya yin haka mai tambaya ta gaba ce Allah ya baiwa malam lafiya tambaya na don Allah malam ya matsayin ya matsayin mai aski wanda ya zo aka mai askin banza ni ma ina da laifi tambaya ta biyu eh, ya matsayin macen da ta biya sadakin ta ta ba miji kuma aka aure ta to babu laifi ai wannan ita ake kira gobara titi ta baka saboda ta ganka irin malami ne haka ko kuma irin shuga dadi kana nan dai kana kokarin ta kanka kana hadawa yaki haduwa ta ce to ga ma sadakin amma ita zaka maida ma wannan babu laifi ya halatta sannan banna duk mutumin da ya nuna wa mutane banna ko ya daura mutane akan banna to shi ma yana da commission don haka duk askin da kai wanda musulunci bai yadda da shi ba to kai ma ka fada cikin zunubi tambaya ta karshe ce a malam addu'a yake nema wai wani mutum ya masa alkawarin shiga neji yana neman addu'a samu gaba ɗaya Allah ya ba mutumin ikon cika masa alkawari muna fata abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan ibada da muke Allah ka yanta wuyan mu daga wuta zuwa aljanna ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin ainihin dukiyarsu masu kasuwanci domin al'umma su samu sauki ya Allah ka taya masu wannan shugaba mu Allah ka tsare shi ya Allah ya Allah ka kare kare shi Allah ka yi wa rayuwar shi albarka ya Allah kakkai mana jarrabawa da shi kamar yadda ka jarrabe mu da shugabanni a baya irin su mai abin abin nan yar aduwa da kuma abacha ya Allah muna roƙo Allah ka ja masa kwana ka yi ma rayuwarsa albarka ka haskaka mashi hanya yayi abin da yake shine daidai wannan musiba da muke ciki Allah ka kawo mana iyakanta ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba bashi yayi wa yawa Allah ka ba su yadda za su yi su biya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk